a kana jina malasa yaro ka kawo mashi dai ya ishe ni ya sha min kai ko ta ko ina shi dai kaza shi dai kaza ina ta kuna sai in sani malam dogo saurara bari in zauna dan na ga abin na yi na na bari shin kai ina na buhu biyu ga wucewa ga jikin nan ya ina na da kamar ya ina na da eh ai ina so to ga yanda kuka ina kuka bi na bi da shi kai magana ai a wai ai na ga kana son kulle ni a a ni ba kulle ka kare kulle kanka zan bi marar raba da kai a dawa da kai a muna tare dawa da kai buhu biyu Ina Imran, tawuyu da fi kadan. Wanda fi da kama bakiwa. Wato na an ka baka buhu biyu sai a baka kaza ko ko ko uku da ko. Uku dai. Ko goma ne? To buhu biyu aka dawo min kaza da? Faɗa min gaskiya shekarar ka nawa? Da yadda ba. Ban yadda ba. Shekarar ka nawa? Ni sauki yadda ta. Baka yi kama da mai shekara talatin da biyar faɗa mini dai. Wai kama. deficiency na hana su tashi su nemi kuɗi amma kun ga gashi deficiency bai hana shi ba wasu guragu sai bara wani bai ku kai gurmu ba amma ya iya bara ya ma mai kafa iya bara to amma gashi nan shi bai tsaya ga bara ba in wasu ne ire-iren shi ka gansu tasha ana bara duk ɗari biyar naira dubu ɗari biyu wani ma har ya tashi gaba ɗaya wata biyu kama dubu hamsin so amma to dubu ka sanya albarka ka sanya arziki ka kai kuma wanda ke ta baya zauna da shirin ka wanda ka ka sanya arziki ciki ka kore siya kai kuma wanda ke ta ƙaunar biyu baya zauna da shirin ka wanda kila